Yayan kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'an Najeriya wato Sano sun kwa guda da wannan zanga-zangar lumanan ne domin mika kukansu game da wasu matsaloli da ke damun su matsalolin da suka hada da batun rashin cika musu alkawari na kudaden a Laus da suke bi na kimanin naira biliyan takwas kwamar muhammad haruna ibrahim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan rashin jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adamu da keyola ya ce ya fatura ce ma yanzu ta soma kai su bango mun yi ne saboda mu muna da imanin cewa watakila manyan gwamnati ba su san cewa kuɗin da shugaban ƙasa ya ce a bayar na biliyan takwas watakila ba a bayar ba shi yasa muka fito yanzu duka najeriya duk inda jami'a take ana wannan zanga-zanga da muke yi a nan kuma muna son shugaban ƙasa da ministoci su sani cewa kuɗin nan fa ba mu samu ba hakkinmu ne tunda an riga shugaban kasa ya yarda ya sa hannu a bada kuɗin nan ya zama dole a bada kuɗaɗen nan in ba haka ba mu kuma mun ja yaji kenan daga yanzu to wai kowane hali a kungiyar ke ciki sakamakon rashin biyan ku waɗannan kuɗaɗe wallahi rashin wannan kuɗi ya jawo matukan wahala ga ma'aikatanmu misali akwai mutane da yawa da suke ayyuka masu hatsarin gaske kamar misali irin wanda suke school of agric akwai wanda suke aiki a works akwai wanda suke aiki a engineering akwai masu aiki da kwamfuta na'uran kwamfuta yawancin mu duk mun zama kafi in ka lura yanzu sai da gilashi nake gani so wayannan abubuwa wanda dama a hukunce akwai shi a rubuce cewa lallai idan mutum ya yi wannan aikin ya kai a bashi wannan kuɗin to hakkin mu ne kuma tunda gwamnati ta bayar dole a sake mana duk wanda ya rike wannan kuɗin mu yanzu muna so mu tallata shi a duniya ya sani cewa shugaban ƙasa ya sani minista ya sani cewa kuɗin nan shi ya ce ya bayar mu kuma bamu samu ba cikin makonnin nan jami'an gwamnati a Najeriya na fama da zanga-zangar lumana da kuma yajin aiki na baba nan ma shine wanda kungiyar malaman jami'o'i ta asu ta gudanar lamarin da koyi don kufar da haka karatu a jami'o'in to wai kowane wa'adi ne kungiyar manyan ma'aikatan suka ɗiba a gwamnati na a share musu hawayensu har ila yau ga kuma muhammad haruna ibrahim din yanzu dai wannan ka lura takardar da na karanta wato da dama ce da aka bamu daga national idan bayan wannan wanda ma muna da imanin cewa lallai za a sake wannan abun in kuma har ba a sake ba za a sake tara mu za mu sake tattaunawa za mu ɗauki mataki wanda ya fi wannan tsauri koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya